Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna ga irin ta nan littafin shahararriyar marubuciya wato binta umar Abbali, ni ne mai karanto muku samin suleiman wanda ake kira da samin algaita idan kun kasance ko sabbin zuwa ne a wannan tasha tamu to ku danna mana subscribe sannan ku taba ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora sabon bidiyo idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake baku labarin komai na more rayuwa dai akwai shi a gidan yaya aminu jin daɗi na duniya dai na same shi ba mu da damar komai sai fatan zaman lafiya a tsakaninmu laisa da karima ƙannansa aka turo min domin su taya ni zama na yi matuƙar jin daɗin zuwa su domin mun saba da su tun lokacin da nake zuwa gidansu ziyara sannan ba mu da fargabar komai a cikin wannan gida domin gidan akwai tsaro sannan kuma akwai security masu gadin gidan ga kuma karnuka na cikin unguwa to daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba a ranar da gugu ta je gidan sai da ta kusa bani kunya a gaban Sulawisa sai wasu maganganu take yi a kan gidan da kuma mai gidan sai da na yi mata jan ido sosai sannan ta shiru da bakinta. Yanayin sallar azahar ta ce ita tafiya gida za ta yi, abubuwan kwaɗayi na haɗa mata masu yawa sannan na sanya direba ya ɗauke ta ya kai ta har gida togogo ko da ta koma gida kasa yin shiru ta yi da bakinta ko da kawo iro ya shigo gidan sai ta tare shi da maganar tana faɗin wai anya kuwa mai gidan nan a kasuwanci ya tara waɗannan maƙudan kuɗin gogo ta ce anya kuwa yaya aminu a harkar kasuwanci kaɗai ya tsaya baya yankan kai wannan uwar dukiya ibrahim daga gani kai kasan ba ta allah da annabi ba ce zaunar da ita kawo ibrahim ya yi yana ta famar yi mata nasiha tare da yi mata misalai kala daban-daban idan allah ya so yakan azarta mutum da dukiyar da bai san adadin ta ba kawo ibrahim ya ce mata to saboda haka ta kwantar da hankalinta duk wani bincike da kawo ibrahim zai yi ya riga ya yi ya kuma tabbatar da cewa Yaya Aminu mutumin arziki ne kuma da harkar kasuwanci ya tara dukiyarsa kuma dai harkar kasuwancin nan ita kaɗai ya tsaya a kai kuma ita ya dogara da ita. Gogo dai shiru ta yi tana ci gaba da jimanta al'amarin. To kullum dai gogo za ta yi girkinta da nama, ta ci ta ƙoshi ta ajiyewa mutumin nata. Idan ya dawo ta ce masa ya zo ga abinci ya ci. Kai tsaye Khalid yake ce mata ba zai ci ba, ya gwammace ci garau-garau ɗin da mahaifiyarsa ta dafa ko kuma ya ci a aljihunsa. Haka gogo za ta yi ta yi masa nace shi kuwa ya kafe a kan cewa ba zai ci ba. Dole dai gogo sai ta haƙura ta raba wa almajirai sadaka. Khalid kwata-kwata ni fa ban amince maka da wannan tafiyar taka ba, kai harkar bal ɗin ma gaba ɗaya fa ni ban amince maka ka yi ta ba. Harkar bal ɗin nan ba na son ka da ita. ka haƙura kai zamanka a gida ka fara harkar kasuwanci shine ya fi alkhairi a tattare da kai cikin wani irin yanayi yake kallon mahaifin nasa baba ka yi haƙuri ka lamince min na yi wannan tafiyar akwai nasara a tattare da wannan tafiyar tawa kawo ibrahim ya ce ai dama duk harkar shaidanci za ka samu akwai nasara a tattare da ita harkar allah da annabi kuwa kun dinga kawo suka a cikinta to ni dai na gama magana matuƙar rani na haife ka ban lamance maka da tafiya wata amerika ba kawai ibrahim na gama maganar ya bar gurin ya jima a tsugunne a wurin yana saƙawa tare da kuncewa kafin daga bisani ya yunkura kai tsaye gurin gogo ya nufa domin ya san ita kaɗai ce za ta iya tursasa mahaifin nasa ya bar shi ya tafi gurin da yake muradi Gwaggo tana zaune da kwanan farfesun kaji a gabanta, gefe kuma ga lemo irin na kwali. Farfesun kajin take sha abinta hankalinta a kwance. Gwaggo har wani kiba ta yi saboda kaɓakin arziki da sa'ida take kaya mata duk bayan kwana uku ko hudu. ɗakin ya shiga ya zauna yana kallonsa sai ta tura masa kwanan farfesun tare da faɗin gashinan nan ko kayi sha'awa girgiza kansa ya yi tare da faɗin bana sha'awa kwanan farfesun ta janye abinta ta ci gaba da sha tare da tauna tsokar da ta dahu lugub abinta dubanta khalid ya yi jiki a sanye tare da faɗin gogo alfarma na zo nema a gare ki gogo ta dube shi ta ce ai dama tunda na ga ka shigo ɗakin nan ka zauna da tabbas na san da walakin gora amiya sajensa ya shafa tare da faɗin lahi gogo ke ce kaɗai za ki iya umartar kawu ya yi abin da kike so gogo ta ce e ƙwarai kuwa kasan mahaifinka yana da biyayya duk abin da na ce ina so to shi ma yana so ya ce yauwa gogo don allah ina so ki roƙe shi ki ce masa ya bar ni na koma gurin sana'ata gogo ta ce to akan me dama zai ce ba zai barka ka koma ba Khalid ya ce kin san kwanaki na baki labari kan cewa za mu je Amerika buga kwallo. To tafiyar ce ta taso. Tun sati ɗaya da ya wuce oganmu yake kira na a waya yana tsammatar zuwa na. Amma na bashi haƙuri kan cewa ya yi haƙuri. Insha Allahu ya tsammaci zuwa na a cikin wannan satin. To kuma yanzu da nake shaidawa kawo maganar ya ce shi sun bai amince ba. Tana siɗe kwanan take magana ta ce masa Khalid wace irin balce har sai an je Amerika za a buga. Me zai hana ba za ka tsaya a cikin ƙasarka ba ka ci gaba da buga ka. Ni ma wallahi san ba na son ka da wannan harkar. Ya ce gugu karki ce haka mana. Zuwa na Amerika matakin nasara ne. domin kowa zan je mafafata ne da manyan 'yan ƙwallon ƙafa waɗanda suka yi suna duniya ta san su a rararsa gogo ta ta ce kai kuma shahara kake nema da makiya Allah da annabi kenan ko? Girgiza kan sai da sauri ya ce a gogo, ai ba kafirai ne kawai ba a cikin 'yan ƙwallon ƙafa har da musulmai, kowa na ƙoƙarin ya nuna bajintarsa ne. Shiru gogo ta yi masa bata kuma ce masa komai ba, matsawa ya yi kusa da ita ya riƙe hannunta gami da rarrashinta. Ya ce masa to shikenan ka kwantar da hankalinka, zan same shi mu yi magana. In sha Allahu Allah ya zaɓa maka mafi alkhairi. Cike da farin ciki ya amsa da amin uwar gidana. Hararsa ta yi tare da faɗin ina uwar gidanka amma ka daina cin abinci na ko? Ko yake na san uwarka ce take ziga ka. Cikin kulawa ya dube ta tare da faɗin gogo babu ruwan ummatu. Ni ne dai kawai a karan kaina ba zan ci wani abu da ya shafi Sa'ida ba. Kin san haka tsarin yake tintini ba tun yau ba. Gogo ta ce in banda abinka wani kishi kuma za ka yi, bayan abin ya riga ya wuce kake cutar da kanka. Ya ce kin ga gogo don Allah a bar maganar nan ta wuce. Duk nau'in abincin da nake so in ci ina da kuɗin da zan ci a aljihuna. Ba sai kin tursasa ni na ci abincin ki ba. Gogo ta ce to ai shi kenan tun da haka ka zaɓa. Miƙewa yana duba agogon hannunsa tare da faɗan ni zan fita gurin abokaina. Gogo ta amsa masa da to shi kenan sai ka dawo. Fitowa daga ɗakin tare da sanya takalmansa ya fice daga gidan. Kullum ta Allah ya Aminu sai ya kira ni a waya sau biyu ko sau uku mu jima muna hira da shi. Abin yakan bani mamaki ganin yadda baya nuna wani ɗoki da zumuɗi irin na angwaye. kullum ya kira ni firar kasuwancinsa kawai yake yi mani babu wata kalma mai daɗi irin ta so ko kuma ya riƙa nuna irin cewa ina buƙatar ki abin ya riƙa matuƙar damuna a cikin zuciyata mamaki sosai abin ya rika bani tare da sanya ni a cikin matsananciyar damuwa A gaskiyar magana lamarin yana matsanancin yi mani ciwo saboda ni na kasance mace ce mai son soyayya. Ina so na ga namiji yana kula da ni tare da nuna min so, amma shi ya yi Aminu san babu wannan a tattare da shi. Harkokin gabansa kawai ya sa a gaba. Yau ta kasance Asabar ce Allah ya yi dawowarsa sosai na ci kwalliya cikin shadda galila. Ta ji uban Stonewalk na ci kwalliya da gwalagwalai wuya da hannu. Gashi sai faman zuba ƙamshin turarika nau'i daban-daban nake yi. Ni kaina da na tsaya a gaban miro sai da na sha mamakin irin uban kyan da na yi, amma abin mamakin wanda aka yi kwalliyar da shi bai wani kula ba, don ko da na bashi abinci ya ci ɗakin sa ya buɗe ya shiga ya kwanta abinsa. To kawai sai na yi tunanin na bi shi ya zuwa ɗakin nasa, ko da na taɓa ƙofar sai na je a kulle take, jiki a saɓule na dawo na samu guri na zauna a falo. zaune nake akan kujera a cikin falon abin duniya duk ya bi ya dame ni ga su da karima sun tafi sai na kasance sai ni kaɗai a falon to ko da na gaji da zama a falon miƙewa ne na shiga ɗakina na kwanta awaye masu zafi suka ɓalle min tunani nake yi a cikin zuciyata wannan wani irin ango ne mara son kula da amaryarsa na ci kuka na na ƙoshi bacci ya ɗauke ni sai dab da la'asar na farka daga baccin da ya ɗauke ni a gurguje na shiga na yi wanka na fito ɗaure da alwala na kinza jikina sosai sannan na tsaya kan darduma tare da tayar da sallah ina yin sallama ya shigo ɗakin na ɗaga kai ina kallonsa ƙamshin turarensa duk ya bi ya game ɗakin a shirye yake tsaf ga dukkanin alamu fita zai yi zama ya gefen gado har sai da na shafa addu'a sannan na juyo muka haɗa ido da shi murmushi ya yi tare da faɗin amarya yaƙi kawai ne sannan na tashi na je kusa da shi na zauna tare da gaishe shi ya amsa gaisuwa ta cike da kulawa kafin ya tsara min idanuwa sosai yana kallona sai can daga bisani ya ce min na ga idanuwanki sun yi ja Allah dai ya saba wata matsalar bacci daurewa kawai na yi tare da faɗin a'a ba matsala bacci bacci ne na yi shi yasa idona ya canja ya ce da ni oke to ya kike ya kuma zaman kadaici marmashi kawai na yi ban masa ba ya dubi agogon hannunsa tare da faɗin to ni zan je babban gida ma gaisa na ce da shi oke to ka gaishe min da su miƙewa ya yi tare da faɗin insha Allahu za su ji saƙonki bayansa na bi da kallo har zuwa lokacin da ya buɗe ƙofar ɗakin ya fita daga ɗakin jingina bayana na yi a jikin gado sannan na shiga tunanin rayuwa sai kusan tara da rabi ya shigo gida ganina a zaune a falo ya shi mamaki tare da faɗin baki bacci ba a nutse na amsa masa da faɗin eh ban yi bacci ba na tsaya jiran ka dawo ne miƙewa na yi na karɓi wayoyin hannunsa ina yi masa sanna da zuwa marmashi ya yi tare da amsa gaisuwa ta ya kuma riƙe hannuna muka shiga zuwa ɗakinsa da kaina na haɗa masa ruwan wanka yana ta shi min albarka na kuma fito masa da jallabiya daga jiran wando na ajiye a kusa da ni ya fito daga banɗaki jikinsa ɗaure da tawul sai saurin ɗauke kansa daga ganina ni a maimakon na ji kunyar ganinsa a haka shine ya kasance yana jin kunyata don gaba ɗaya sai na ga kamar a tsarge yake tsayawa bakin kofar toilet ɗin tare da faɗin ba ni kayan nan Miƙewa na yi da sauri da kayan a hannuna na miƙa masa. Kawai sai na ga ya koma toilet ɗin ya banko ƙofar, sakato na yi da baki ina mamaki. Ina nan tsaye ya fito daga banɗakin ya wuce ni ba tare da ya tanka ba. Jiki a sabile na bi bayansa sai na je na same shi a zaune a kan kafet yana duba laptop ɗinsa. Kusa da shi na zauna tsanake tare da faɗin ba za ka ci abinci ba ne? hankalinsa na kan laptop ɗin ya bani amsa bari na rage aiki tukunna shiru kawai na yi ina mamakin al'amarin nasa kusan rabin awa ya kwashe yana aiki a laptop ɗin nasa kafin daga bisani ya rufe tare da dubana ya ce da ni muje kan dani ɗin ki bani abincin na ci miƙewa na yi na nufi gurin ya biyo bayana tsab na shirya masa abinci na tura masa a gabansa na sami guri na zauna ina kallonsa yana cin abincin kuma yana amsa waya na ce da shi yaya aminu ka yi abu guda ɗaya mana ka ajiye wayar ka ci abincin ina ganin hakan sai ya fi ba tare da ya kalle ni ba ko ya bani amsa ya ci gaba da wayarsa jinayi raina ya yi matuƙar mugun ɓaci na miƙe na bar masa gurin to ko da ya gama cin abincin zuwa ya ɗauki laptop ɗinsa bai ce da ni uffan ba na ga ya shige ɗakinsa ya rufe Ni dai ina zaune a gurin mamaki ya kusa kashe ni, da ƙyar na iya kai kai kaina ɗakina. Tunan ma dai da na shiga ɗakin kwanciya na bacci ne ya ɗauke ni. Haka muka ci gaba da gudanar da rayuwarmu da shi tsawon kimanin wata guda da dawowarsa. Babu wata ma'amala ta aure da ta taɓa shiga tsakanina da shi. Kullum haka yake kwana a ɗakinsa a garkame gaba ɗaya ya dina yarda na raɓi inda yake. domin duk wani ƙoƙari da nake yi masa idan ya dawo daga kasuwa sai ya dakatar da ni tare da faɗin na bari na je na huta to wasu lokutan ma sai rika ce min shi ma allah ya ba shi lafiya zai iya haɗa ruwan wanka ganin wulakancin ya yi yawa ne sa na daina raɓar inda yake kwata-kwata na daina shiga ɗakinsa sai dai idan ya fito mu gaisa da shi sama-sama haka zai kama hanya ya fice abinsa. gashi kamar marar tunani kullum sai ya tura min kuɗi a akawun ɗina al'amarin dai sai ka ce hauka haka nake cin kuka na na gaji na godewa Allah Don haka daga bisani na yanke shawarar tunkararsa sami magana da shi domin ni ba auren kuɗi ne ba halastaccen aure ne wanda Allah yake so to sai da ya fito falon sannan nema na fito daga ɗakina na zo na same shi yana abin da ya saba wato lissafi tare da zaman amsa waya a zuciyata na ce ban taɓa ganin sahoramin namiji irin ka ba wayar hannunsa ya katse tare da kallona ya tambaye ni kina da wata bukata ne na ce masa eh ina da ita ya zuba min idanu tare da faɗin ina sauraron ki murya na rawa na ce yaya aminu wai me kake nufi ne cikin wani irin kallo ya tambaye ni ban gane ba na ɗaure fuska ta mau sannan na ce masa Shin dutse ka aje a gidanka ko kuma me, ko kuma kana da larura ne? Tsira min idanu yana kallona, na sake cinkushe fuska tare da faɗin tsayin wata ɗaya da sati biyu ina zaune a cikin gidan nan. Na ce na sha na ƙoshi, na ci nama, na sha madara, na kwanta a AC. Shin me kake tunanin zai faru? Dariya kawai yasa yana kallona. Hawaye suka kwace min na sanya kuka tare da faɗin. a saboda ka mayar da ni mahaukaciya ina magana ma kana yi man dariya saboda kai ka san baka da damuwa to wallahi ni na gaji ba zan iya daurewa ba zan sami mahaifiyarka na gaya mata halin da ake ciki fuskarsa ɗauke da sauran dariyar ya ce ai ba sabon abu ba ne a gurinta idan kin gaya mata domin ta fi ki sanin matsalata tana mata kawai zaki hannu na sa na share hawaye na tare da faɗin to me yasa ka san kana da matsala ka amince da aure na jim ya ɗanyi kafin daga bisani ya ce da ni kawai bana so na bijirewa umarnin mahaifina ne cikin takaici na ce to kawai ka kira kanka da mace domin ka fita daga sahun maza wato har wani faɗa kake kana da larura to zama me kake a haka da larurar a jikinka da ba za ka nemi magani ba Raya ɗan bace ya ce da ni ke ida kada ki gaya min maganar banza mana. Na ce masa ai gaskiya ce na faɗa maka ba maganar banza nake gaya maka ba. hannu ya ɗaga min tare da faɗin to tun da dai kin damu yau zan jarraba na gani na ji wani irin kuttun bakin ciki ya zo ya tokare min a makoshi na ce da shi wallahi tallahi kuɗinka na banza ne tunda har ka sake kamayar da kanka haka domin amfanin neman kuɗin naka kana fama da larura irin wannan kuma kana neman kuɗi kana tarawa shiru ya min bai tanka min ba na ci gaba da surutaina ina faɗin maganganu duk maganar da ta zo bakina a fusace ce da ni ki tashi ki bani guri idan ba haka ba ranki zai ɓaci miƙewa ne na bar gurin raina a mugun ɓace to jama'a duka-duka kuma a nan za mu dakata sai kuma idan allah ya kai mu inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labarin ku ci gaba da kasancewa da alkaita media muna ƙara tallata muku sabuwar tashar mu mai suna farin ciki hausa nobel ku danna mana subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun littattafanmu akan wannan tasha da zarar mun ɗora sabon bidiyo